manuniya. Ai na gama karan tsaye ne kawai abun, Omo Agege da ya je kotu kotu ta ce a da shi majalisa ba ta da hurumi ba ita ta zaɓe ka ba ta kore ka in akwai wani abu wa'inda suka zaɓe ka su ne za su iya cewa sun maka kiranye. Ɗaya daga cikin tsaffin 'yan majalisar ƙasa kenan a Najeriya ke daddale dalla-dallan dalilan dakumar juna a majalisa. Game da rigimar rungumo maɗuɗin bashi a gwamnatin jihar Kaduna kuwa alamu ne ke nuna cewa dukkanin ɓangarorin guda biyu fa babu wanda ke niyyar bari a numfasa. Shugaban ƙasa ya nuna min cewa zai taimaka amma ba wai ya je ya ci a bashi nan sama biya ba. sai mun biya bashi bashi ana bin gwamnatin jihar Kaduna ne ba ana bin malam Uba Sani ne bashi ba da yakan ce da baki ce ba zan iya biya ba don ba za ka iya biya ba to me yasa ka zama gwamna ita ko kungiyar sintiri a Najeriya cewa take kyauta take ayyukan tsarkake tsananin tsamin tsaro a Najeriya saboda tsabar kishin kasa san sanda sun gudu sun bar ƙauyukan amma mutanen mu na gurin na faɗa miki muna wannan aiki fiye da shekara talatin ba kwabo wannan safe school da ake magana muna ciki ba abin da ake mana ko ba za mu daina ba waɗannan fa so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma saninmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da muryar Amurka kan kawo muku a sashen Hausa. Shiri na ɗari da sittin da biyar cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin kasashen Afirka sun ci gaba da bunƙasa. Bunƙasar kuma ita ce tsohon masaukilan tare Najeriya Malam Abakar Cika da ya ce ai da kamar wuya a majalisar ƙasa saboda manyan masu neman abin da za su wawusa. Duba ba mu da tsoron Allah ba mu da kunya. Ka duba majority leader da na gani lokacin da Ningi ke magana yana kokari yana roƙon Ningi kar ya faɗi maganganun ai kaga ya nuna maka alama akwai wani abu gaskiya Ningi ke so ya faɗi Ningi ba mutumin banza bane ko ya yi lalata a da to yanzu ya tuba saboda haka abin da Ningi ya faɗi daidai ne kuma gaskiya ne su yan arewan rashin kishi ne rashin sanin ya kamata ne son kujerar ne fiye da son Allah yake tare da su yasa kaga ba su goyi bayan shi ba kana ganin yanzu wannan dakatar da shi da aka yi za ta iya cin kujerar shi ƙarya suke ai an yi ma omo agege ina ga karan tsaye ne kawai abun omo agege da ya je kotu ai kotu ta ce a dawo da shi majalisa ba ta da hurumi ba ita ta zabe ka ba ta kore ka in akwai wani abu waɗanda suka zabe ka su ne za su iya cewa sun maka kiran kiranye amma majalisa ai ka je kana wakiltar mutane ne duk abin da ka faɗi a majalisa fa muna da dokar da ta ce kowa ka zaga a can ba kana da immunity to yanzu dan ka faɗi wani abu a gidan rediyo ko wani abu da ka ga ba daidai a majalisa sai a ce an kore ka na me ka duba ka ga rashin adalci sun ma kafa kwamitin da ta bincike shi kayan su yi suspending din shi amma an ga irin wannan ya ci kujera abokin ku majalisa tare a mini kofa ha bata ci kujeran shi ba shi ma suspending din shi suka yi ai abdulmumin kofa maganan da muka yi na budget pardon ita ta ce abdulmumin saboda a lokacin shi ma manyan sai suka gane ai su ma kaman ya musu wayo ga wasu project da ya dodora kuma ya yana so da ya juya musu baya da suka ga ya shiga gidan rediyo suka ce bari su kore shi amma ai mu ya su kore mu ba mu ba mu shito gidan rediyo ba tara majalisa muka yi muka sa a kulle daki game da maganar murgino ma dudin bashin da gwamnan jihar Kaduna Malam Obasa ne ce tsohon gwamna yan rufaya jihar Kaduna kuwa gwamna uba Obasanin ne ya ci gaba da fallasa. Kamar su Borno bashi da ake bin su gaba daya dala miliyan 20 ne kawai. Katsina ana bin su bashi bai wuce dala miliyan 100 ba. Su mu kaɗai muka fi kowa sai Lagos State. Saboda haka an yanke mana kuɗi kuma amma duk da haka shugaban kasa nuna min cewa zai taimaka amma ba wai ya je ya ce a bashi nan kan mu biya ba sai mun biya bashi zai taimaka mana ya ga yadda zai ya dan mana da wasu hanyoyi ba san hanyoyi ba da zutukuna amma kuma wasu gwamnoni ma abokana sun nuna haɗin kai za su taimake ni domin su mishi magana a taimaki kaduna saboda haka gwamnonin ma abokaina ba su nuna cewa me za a ni ba sun ce za su taimake ni a taimake ni domin sun sa halin da muke ciki saboda haka kowane kwamishinan da ke a wurin da ssg da head of service dukkansu sun yi kokari an cire musu da yanzu albashinsu ya zama dan kaɗan na ce musu ba ba za mu sayi mota ba ba mu da kuɗin sayan mota duk kwamishin da ke wurin har da ke gabna ba wanda aka sai mishi mota a Kaduna. Sai dai kuma tsohon mataimakin mai ba da shawara karkokin shari'a a jam'iyyar APC barista Muhammad Ibrahim Zariya ya ce kalaman gwamna Uba Sani na nuna cewa ya riga ya gaza ya kasa. Malam Nasiru a wannan handin overnote din shi ya ba da cewar jihar Kaduna tana bin gwamnatin tarayya bashi kuɗin tsaro biliyan arba'in. Ka zauna ka bi wannan kuɗin ka karɓo kuɗin ba ka zauna ka yi ba. Ka zauna kana ta ƙorafi. Wasu na ganin kamar kun da ya karta layi a cikin gida kawai APC ta samu matsala ba wani ba APC ba ta samu matsala ba ba wani karta layi a cikin gida a zauna ne kawai abin da ya kamata idan kawai sun su shine dai ina jin tsakanin shi da Malam Nasiru suka suka samu matsala amma APC tana nan a APC din ta an zo an same mu ne a APC wasu na magana cewa idan dai aka tafi aka to za a samu darewar da kila ba a taba zato ba saboda ganin yadda dama can ake tare tsakanin shi tsohon gwamna da gwamna mai ci ana maganan jihar Kaduna ne an samu takaddama tsakanin mai gida da yaron gida abin da nake so kawai shine eh, malam Ubasani ya zauna ya fuskanci mulkin jihar Kaduna. Bashi ana bin gwamnatin jihar Kaduna ne bashi ba ana bin Malam Ubasani ne bashi ba da yakan ce da baki ce ba zan iya biya ba don ba za ka iya biya ba to me yasa ka zama gwamna yanda ka zo ka cimma wasu basu suka ma ka za ka tafi ka bar basu wani ma zai zo ya cimma bashi. Eh to amma kaga shi ya ce a yanzu baya cin bashi saboda irin bashin da ke gaba. Ya ba ya ci bashi dala miliyan goma sha bakwai an faɗa gashi nan jaridu da sauransu an kare ba mu ga zuwa ƙaryata ba. Daga dagar garda da Umar Juna a jam'iyyar Leba kuwa sakataren jam'iyyar Leba a Najeriya Alhaji Umar Faruk Ibrahim mai raƙumi ne ce sun riga sun yi wa masu ja da su ƙasa-ƙasa. An yi convention a Newi an dawo da ainihin shi a Barista Julius Abure a matsayin national chairman sannan ni kuma Allah ya yi nima an dawo da ni a matsayina na national secretary na jama'iyyar labour party muna nan tare da peter obi a shi sanya ma muka daɗa bashi tabbacin cewa idan allah ya kai mu 2027 yana da zaɓi na farko akan ya ce zai yi tafiya da labour party ko ba zai yi tafiya da labour party ba haka shi ma gwamnan mu idan lokaci ya yi shi ma za a bashi a tikiti automatic na ya tsaya takaran a matsayin shi na dan takaran a gwamna na abia a karkashin jam'iyyar labour party so ba mu da wani damuwa illa dai kawai kananan dan damuwan da waɗanda ba su samu yadda suke so ba suke da shi kuma uh, su kansu sun san cewa ba wai suna so su yi mana adalci ba ne su ma waɗanda a ba su ji daɗin wannan convention ɗin da muka yi ba a muna kiransu da su zo a ci gaba da tafiya da jami'iyan kowa zai samu abin da ya kamata ya samu a daidai lokacin da Allah ya kawo rabonsa. Shi kuwa shugaban kungiyar 'yan sintiri a Najeriya Navy Captain Umar Bakor mai ritaya cewa yake in dai maganar makure matsalar tsamun tsaro a Najeriya ne to kungiyar ta riga ta zama gagar gasa. Ba mu transparent mutanenmu mutanenmu suna aiki a inda suke ne inda suka sani amma soja ko dan sanda lokaci kaɗan za a transfer din shi bugurin to ka gaya min bambancin yan sandan jihohi da yan vigilante. yan vigilante volunteers ne ba abin su ko kuma duk wanda ya zo babban advantage din shine ya zamanto ya san area da yake kuma an san shi muna aiki da sarakuna muna aiki da yan sandan muna aiki da sojoji kuma mu yan sa kai ne kin ko shi wanda aka ɗauka muna aiki ne don kare mutanen mu yan sanda sun gudu sun bar ƙauyukan amma mutanen mu na gurin to kun amince ku sadaukar da rayukan ku ko ba ko ko ba kenan yanzu na faɗa miki muna wannan aiki fiye da shekara talatin ba ko ko wannan safe school da ake magana muna ciki amma ba abin da ake mana ko muna aiki program ne na United Nation wanda ta ce dole a sa private security apart from the formal security kuma mu ne muke representing private security amma ko ɗari ba a bamu ko na aikin ko ba za mu daina ba to me kuke so a yi a kundin tsarin mulkin ƙasa a recognize yan vigilante a rika ba su wani subvention ko grant wanda yake kin ga yawancin su mutum ko da a gona zai iya samun ɗan kuɗi wanda zai sai taki so muna da manoma muna da makiyaya muna da yan fishermen muna da mutane kuma kowane jiha kika je duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya abin da ya kamar wasa. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da ɗaya ne su yi sallamar sakin kujerin da dama da su ne suke ɗiban duk wata garaɓasa. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuni manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu barusa ni isa lol ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya